Sashen wasa na Studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. an fara janye sojojin faransa daga nijar ayyukan kwashe su sun shafi sansanonin soja na ayuru da awalam da ke da mahimmanci akwai mu da karin bayani ranar duniya ta yaƙi da cutar kwakwalwa da ake bikinta a ranar yau wani masanin kwakwalwa ya bayyana illolin shan miyagun kwayoyi kan lafiyar kwakwalwa a cikin shirinmu na musamman za mu je da ku difa domin ganin wata matashiya da ta kware wajen aikin zanen hannu. To madala yanzu ga labar ko bi da bi sojojin Faransa na sansanin soja na Walam da na tabare-bare wato sune masu muhimmanci da ya kamata su fara barin Nijar a ranar yau talata goma ga wata Oktoba bayan an ba su man feta a cewar majiyoyin tsaro na sojojin Nijar da Faransa sai dai waɗannan Faransawa ba su da damar yin amfani da hanyoyi domin barin Nijar a cewar AFP domin 'yan nijar sun hana a ratsa kasarsu da jiragen soja da na farhula na kasar faransa kutuna cewa kwashe sojojin ya biyu bayan jin mulkin ranar 26 ga watan juli lamarin da ya lalata dangantaka tsakanin nijar da faransa a cikin daren ranar lahadi zuwa litinin ƙauyen karkaciya da ke cikin jihar bankilare yankin tilabiri ya ci karo da wani harin mut ne ɗauke da makamai da ba a tantance su ba harin ya haddasa mutuwar mutane goma sha ɗaya da raunata hudu da kuma an gaba da dabbobi sai dai jami'an tsaro da aka jibge cikin yankin sun gudanar da ayyukan soja da suka taimaka musu wajen kwato waɗannan dabbobi asibitin filinge na da wurin wato aifuwa domin ƙauyuka da ke kewaye da wannan likita da ke akalla nisan kilomita goma sha biyar da da'irar duk da matsalar tsaro mata mara lafiya ana kai su asibitin domin jinya sai dai karancin ma'aikata na kasancewa wata babban matsala wajen tafiyar da aiki madan andullo zaratu wata ungozuma shugabar asibitin filinge a cikin rahoton samira rafi wakiliyar mu ta musamman Duk da rashin tsaro mata na zuwa kuma likitotin ma na aika su, amma akwai wuraren da motocin agajin gaugawa na likita ba su sa kafa daga nan suna da tsarin su na aiko mata nan. A duk faɗin garin filin gene muna taronnin waye kai a cikin ƙauyuka akwai rele da ke kawo nasu tallafi cikin harkar waye kai matsalolin da muke fuskanta shine rashin yawan ma'aikata ba mu da ma'aikata da yawa nan don raba aiki misali mata na iya zuwa kuma ma'aikacin da ke kula da agajin gaugawa shine zai kula da tsarin iyali ya kamata a ce muna da ma'aikacin da zai kula da tsarin iyali da kuma ma'aikacin da zai kula da haifuwa da masu juna biyu. Ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS ta ba da umarni kan wata allura ta biyu mai inganci kan yaƙi da zazzabin cizon sauro domin yara da ake kira Ervent Matrix M. wani sabon fata wajen yaƙi da wannan cuta da ta haddasa mutuwar mutane 619 a shekara ta 2021 a duniya ta da adadin nasara na kashi 75 cikin 100 kamar allura rtss wannan allura ba ta da tsada ana samun ta dalar amurka biyu zuwa hudu kimanin jika wato jika da dala 40 da ko jika biyu da tamanin a cewar dr tedros daraktan oms bayan kammala kome unicef da alliance du vaccin gavi za su rarraba ta. A yau duniya take bikin ranar lafiyar kwakwalwa wata dama ta jan hankalin mutane kan illolin da ke da nasaba da lafiyar kwakwalwa da a yawancin lokaci shaye-shaye na matasa suke janyo ta. Dr. Sa'adu Habu masanin kwakwalwa a Maradi ya yi wa Sa'adatu Ibrahim ƙarin haske. matsalar kwakwalwa ta dame karkarar maraɗe kuma ta dame ma duniya za a cewa diba yanzu yaran mu komi ba su ya sai sun yi shaye-shaye su ne taba wiwi su ne taba sigari su ne su gudaye su ne di solution misha suka don dai su samu su yi tabbata su yi rashin kumya ko kuma su yi abin da bata kamata ba shi ko rayuwa wannan taban nan ko wani shaye-shaye ko wani shisha wannan ko wani taramol zai ce za kashe su lalle abubuwan da za ka kawo ma matsalar da za ka kawo ma ya hiriba da za ka samu matsalolin za ka ganin yara don rikici sai ka gani ɗan an ka fara kan ma su can wajen haukar lalle su samu su yi ɗan rashin kuma su na farin amma a long term sai ka gani hauka za su shiga za ka ganin mutum nan gashi nan eh, idanun sun mai ja gashi nan rikici cikin jihar ningimi fiye da kashi saba'in cikin ɗari na mata na fama da cin zarafi da duka daga wajen mazajen nasu a cewar ne bincike da ƙungiyar al'ilas eh, da ke ningimi ta yi matsalar da ke tada hankalin al'umma in ci zangina mato sektaran ƙungiyar a cikin rahoton maina abdullahi musguna mata a cikin gida kaga mutum ya auri mace an bashi ya je ya lallami iyayenta ya je da girma ya nuna shi mutumin kirki ne an bashi ya daga baya zai zo cikin gida ya rinka musguna mata ya tara ko kuma ta haifi ya'ya ya nuna ta tsufa shi yanzu bata daga cikin lamarin rayuwar shi ta ishe shi kaza kaza kaga yana wulakantar da ita yana ci mata mutunci wani duka ko zagi ma wani ma za ta kai har lokacin da za ka ga ya hana ta abinci ma da ta ci da bata ci ba shi ba ruwan shi ƴaƴan ma za ka ga wani ma bai damu da su ba to kaga irin wannan bai dace ba mutane su rinka yi dan Allah muna kira akan cewa mutane su canza halayensu su tunda me duk wanda ya ɗauki ya baka yana matsayin ya yarda ka zama ɗan shi ne haka kuma wani bangare da ake samu na iyaye dan Allah su daina bin abin hannun mutum su daina bin wani kuɗi su rinka bincikar tana son shi ko ba ta so kan abadar Tun yau da 'yan kwanaki matan filinge yankin Tilaberi suke zuwa gonaki domin roron wake, amma abin lura shine waɗannan mata na fuskantar rashin girbi mai kyau. Wannan shekara damuna ba ta yi kyau ba a wasu wurare na yankunan Nijar. Musaurar ƙarin haske da ɗaya daga cikin matan a bashi Adamu a cikin rahoton wakilinmu na musamman Habibu Garba. muna nan muna ɗebe yan wake ba su yi ba muna cirewa muna ɗebe yan ɗiya wuri mun kasa ba ta mu ta tambaya na mun kai an ka ba mu mun kasa mun ka noma yanzu ga noman nan dai bai yi abin kirki kun ga wuri shike shekaran mu uku muna aiki wurin ga amma ba mu samu komi abin da muka jin daɗi aka daina muka tayin shi ba mu gaji muna nan muna ta yi gonaki ba su ba da abinci ko an sa bai a maza maza sai shi mutu in ya hito sai shi mutu in ya hito sai shi mutu sai shi kenan da an kai ta sawa da bana wanga dan iya dan kama in yayin dai muna samun tiya goma tiya ashirin tiya goma sha biyar su nan mu ɗiba mu ci ɗanye mu ɗiba mu ci ɗan ke ƙasashe amma ba mu taɓa sai suwa ba ba mu samun komi ba na yalla tiya biyu ko tiya uku in shi na yi musa ya daina muka kasuwa muna taka to tunan san dai ta iya shekara da ta ta wanga aiki to daga filinge sai mu je birnin sai inda ɗaya daga cikin ayyukan da mutane suke yi shine kamun kifi da kasuwancinsa sai dai a lokacin baya bayan nan tare da matsalar wutar lantarki masu sai da kifi da dama ne suke fama da matsalar aje kifin jamila mai sai da kifi a sai ta yi wa rafika a tayar wakilarmu ta musamman ƙarin bayani kan wannan matsala Mutane da yawa ke kawo mana kifi tunda wani bi suna kai mutane goma. Wasu suna kiran mu su ce mana ga sunan zuwa, wasu kuma ba sa ma kiran mu sai mun gan su gaban mu. Mu auna mu sa cikin firigo. Muna saidawa kaɗan kaɗan. Sauran in mun ga ƙanƙarar ta narke sai mu soya su. Mai gida na ke saida ɗanyen kifi, ni kuma soyayye. Muna ci muna sha a ciki, muna biyan bukatunmu. Ba mu da wata sana'a sana'ar in ba ta kifi ba cirewar wutar lantarkin nan na ba mu wuya sosai kwanakin nan wani bi sai ka yi kusan gidaje goma kafin ka samu gilas anya mai suna zuwa saye nan cirewar wutar sayi ya fi na ya mai dama kaga anya mai in sun zo da suna sayan kilo talatin zuwa kilo arba'in a wannan yayin cirewar wutar lantarki sai su ce ba sa iya wuce kilo goma. Taki, ku firo wa yayi wura ganin ga ga kilo wai. Nijar za ta fafatawa da Gine Conakry a cikin wasanni biyu da ke cikin tsarin zagaye na biyu na tankaɗe da rairayi na cin kofin kwallon mata ta duniya Uven Zone Africa ganin cewa ana gyaran filin kwallo na General Lansana Conte wasannin biyu na mata za a gudanar da su a Stade General Sani Kunce da ke nan birnin Yamai a ranakun 12 da 15 ga watan Oktoba. yanzu lokaci ya yi kan rahoton muna musamman mai shekaru goma sha tara da haifuwa shamsiya ta kware kan zane-zane a cikin aikinta ta samu goyon bayan ma'aifanta da ma sauran ƙungiyoyi da farko ta sha cin karo da suka na cewa aikin maza ne sai dai tare da juriyarta ta samu karbuwa cikin aikin nata Gidi Abdurrahman ya samu ganawa da ita kuma ya tattauna da ita kan wannan aiki nata. Tun yaushe kika soma wannan sana'ar ta zane? wanga aikin zane-zane na hana shi ne tun da ina karama a gida ina zane-zane haka kuma yau da gobe a kwana tashi sai na ce to bari in ci gaba da me yasa ban sa mishi picture in kana yin irin wanda manya-manya fenti na suna nan gayin shi na ce fenti wanga da nake nan gayi ya kai shekara shida wani abubuwa ne kike iya zanawa duk abin da na gani ina iya zana shi a saman tuwar da a gida ne nake nan ganin shi cikin ɗaki na kayan aiki na suna cikin ɗaki na in kwana in wuni haka ina nan ganin shi a ciki amma yanzu mun samu wata proje APHF eh, da ta tallafa mana ta hiddo mu daga cikin ɗakunan da damu da muke nan gayi ina yi cikin ɗaki ta ce to yanzu da yake cikin ɗaki na kike nan gayi don me yasa baki iya zuwa nan wajen mu ba baki kayan aiki ki buɗe shago babban mu buɗe miki shago ba ki dinga yi a nan wajen sai ga kungiyar dai kadai da ta tallafa mana menene burin ki a cikin wannan sana'ar Burina ina so in zama babba artist wanda a ce ga tana ita ma ita ce artist ta hwari wanda ga tana ta hiddo garin difa a difa a samu mace a san da mata ne suke nan ganye aikin gaba ma namiji kadai ba mace ma tana iya yin shi. Kina cin karo da wasu matsaloli cikin wannan sana'ar? Kwarai ko ina gamuwa da matsala da yawa cikin wanga aikin nan. kamar in ka hita in kana aikin ga in ka hita ka tafi kana gwada mutane a kai ga aikin da kake nan gayi na banji ko ko su ganka kana can saman wata katanga kana can kana ta shafa banji kana ma kohohi banji sai a ce kai ga wai aiki ba tarasa da aikin da za ta ga ta iya mace ta girma ta zama yan mata amma ta tsaya tana fenti kuma wanga banji aiki maza ne a tsaya dai ana yi ta miki dumumuwa wanda daga baya in kin shi kawai hikin shi kamar ma ki bar aikin duk ɗan anguwa haka suna maka irin wanga kallon ba ma su har a cikin gari ma an ganka ma wajen sayan kayan banji ana maka dimi a ce mace ce mai aikin maza a An san da wannan aikin kuma ana sayan su sosai? 'yan kungiyoyi dai ne suke sayan abin da muke nan gaza su kaɗai ne yan ba wasu ba sai dai yan ma'aikata haka kama a washashe da yawa ne ba a samu ba muna nan ga yin shi ne cikin association an ga wadda muka gaya muku ko kuma a gida kenan bun buɗe wata galeri ba inda kowa suka san ke nan ake sai da oeuvres su su dinga to mu ai wangar shi sayan shine yake kin ba mu ƙarfin gwiwa saboda babu mutane masu saya haka sosai da yawa dan ba mu buɗe ba ne inda an buɗe ai da mutane da yawa sun san inda ake nan ga sai da kuma kowa na iya zuwa ya zo ya my life. ta haka lokaci ya yi wanda zan haɗa ku da zainabu abdu da za ta gabatar da labaru da harshen zaurmanci amma kafin sannan bakin karfe shida da rabi da mintoci goma sha biyar akwai filin mata inda za su tattauna kan wato yadda za a kula da kadarorin gwamnati a duci wacce gudunmuwa ce ta mata ta da hawa usman a madadin duka waɗanda suka taimaka mana wajen gabatar da labarun da sashen hausa nima ma'ada nake ce da ku a huta lafiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye akan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store